babin da ya zuna addu'an da ake yi in an yi hajji haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال an karbo daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama yatahajjadu min al-layli qala in manzo allah sallallahu alaihi wa sallam tashi zai yi tahajjudi a cikin dare sai ya ce allahumma lakal hamdu anta nuru as-samawati wal ardi wa man fihinna ولك alhamdu. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والبعث حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة بعد الإذن بيان فلدا آيو يبنابي لكي كرشن سورة البقرة ودنني كينا آمن الرسول wannan addu'a mun karanta cikin buhari cikin musulma an sha karanta ta قال حدثنا سيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال <coughs> منذ الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه وإن آيوي قدابيو a cikin suratul bakara manzo Allah ya ce wanda ya karanta su sun isan masa to me suka isan masa ai kafatahu ai ajza ata anhu min qiyamil layl bil qur'an wai sun wadatar sun wadatar masa da qiyamul layl da alqur'ani وقيل أجزأتا عنه من قراءة القرآن مطلقا يتي أي سن ودا ترمش دي القرآن القرآن أتكندري سواء كان داخل داخل الصلاة أم خارجها وقيل معناه أجزأتا أجزأته أجزأتا فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا وقيل معناه كفتاه كل سوء Waƙila kafa ta ku sharri shaitan duk wa'annan an fassara da su to abinda manzo Allah dai faɗa kenan sawa'an ka san me ake nufi da kafa ta in dai ka faɗa to manzo Allah ya san abinda zaka samu insha Allah an abi hurairah qala sune ayu guda biyu sune amana rasulu bima unzila ilayhi ayoyi ne guda biyu zuwa karshe ko عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به Allah madaukin sarki bai ba shauraron kuma kamar yadda yake shauraron annabi yana karatun alkur'ani kila ma azina bai ba da izini kamar izinin da ya ba wa annabi yana karatun alkur'ani ya taganna bil qur'ani ay jiharu bihi babu taganni bil qur'ani babin da yazo na at-taganni bil qur'ani ma mana at-taganni bil qur'ani me ake nufi da at-taganni bil qur'ani eh rera al-qur'ani التغني بالقرآن سكتي ما نسب لا ديوني التغني بمعنى الاستغناء السين والتاء هنا للصيرورة لا للطلب كما تقول استحجر الطين أي صار الطين حجرا معنى ذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا يجوز له أن يطلب شيئا من الأغنياء معنى التغني بالقرآن أي إن الله يباك القرآن يا وداتك كودات دا Allah ya baka. ba za ka je kana neman abubuwa wajen masu abubuwa ba kenan an fahimta duk sa'an da Allah ya hore maka alkur'ani kana ganka kuma kana timasanci wajen masu kudi ko masu mulki ko kana ganka kuma kana neman mana sai ka wadatu da abin da Allah ya baka yafi abin da Allah ya ba su shine mana babul at-taghanni bil qur'an ay al-istighna'u bil qur'an al-istighna'u huna as-sin wa ta lis-sayrura la lis-salam mafhum ka zama ka wadatu da alqur'anin da Allah ya baka baka zuwa ka kaskantar da kanka wajen kowa an fahimta ko kuwa at-taghanni bil qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zayyinu alqur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da muryar muryoyin ina ma ku kawata alqur'ani ma'ana alqur'ani bai isa ba ne sai mun kawo muryar mu kawata alqur'ani to shi ne sai aka ce tun me ce ma kawa da kwalliya da kyautata abu Shi ne suka ce a'a ai muryarka ce za ta fito da abin da ke cikin alkur'ani ba muryarka ce za ta kara ma alkur'ani kyau ko daɗi ko menene ba ya aka yi suka ce ina ma nan kwalliya kwalliya na kawo kyau ne ko tana kwalliya na fitar da kyau da ke akwai ne an gamsu yanzu kwalliya na kawo kyau ne ko fito da shi take yi to sai a ce kwalliya tana fito da abin da ke akwai ne in kyau ne sai ta fito da ne in muni ne sai ta fito da ne ah. <laughs> to aka ce yar shekara ashirin ko sha takwas ta yi kwalliya da menene da menene duk baki daya sai mata ne wannan kwalliyar da ta yi mata kyau a samun mace tsohuwar mace mai shekara 90 kuma a saka mata wannan sai mata ne yaya abu ɗaya nan ya yi kyau nan ya yi muni ashe abin da ke akwai shi kwalliya ke fitar haka ne? haka yake a misalin suna da yawa abu ɗaya yana ɗaukar mana biyu yaya aka yi aka ce in aka yi tsananin sanyi hunturu in ka fito ya zuka kamar su kake sai ka yi ne ka hura don ne su ji ɗini in kuma ka ɗauro shayi ko kuno ko koko mai zafi sai ka hura don ne to ya aiki ɗaya abu ɗaya ya aiki ya ma'ana biyu don ka hura ne don yi jini in ka yi karatu kyan da ranar in ka gama sai ka ɗaya ne ka kashe in kuma ka sa hayayi ka kunna wuta suna hayaki sai ka hura don ne ya yi kama to ya ake na aka yi matsala ta zama guda to haka nan suna nan misalai abu tsaye na ɗaukar mana biyu shi ne abin kwalliya ke na wani a aikin hajji ne ko umra da za ka hura hannunka ya ji dimi shi ce na waito na yi niyan hura hannuna da ya ji dimi da za ka yi kada ya shayi ko kunu ko koko ya zafi na ce na yi niyan hura don ya sanyi ai ba aikin hajji ba ne ko umura ba ka ce ba ka sani ba sai a faɗa maka me yasa ba haka ba ne ba ai mun sha ba da misali ko bil misali ya tabi hulmakal aka ce da almuru mace tana girki tana abinci dab da mazurba ta makara tana cikin damuwa sai ga ɗanta ya shigo da kuka an dake shi an kekece masa riga da ta gani waye maka wannan sai ce wani makocin ne da ba a shiri tsakanin su shekara ashirin sai ta kashe wuta za ta je ta yi me za ta je ta yi fada ta yi tashin hankali ta yi masifa amma lokacin da maya waye maka wannan sai ta ce kawo ne kawo ne ya yi min wannan sai ta kashe wuta ta je ta durkusa yi an gode ba haka bane ba ya ɗaya da ku an keke ce masa riga nan faɗa nan an gode me yasa haka Eh. Eh. to babu da za a zo da kar a zo babu ta gani bil qur'an ko qala akhbarana yazid ibn harun qala anna muhammad ibn amr an abi salama عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال ابن عيينة أراه أن عروة أو أراه أراه لك أراه أراه أن عروة عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى وهو يقرأ القرآن manzon Allah ya ji abu Musa yana karanta alkur'ani faƙala laƙad utiya haza min mazamiri ali dawud da ce sai manzon Allah ce tabbas wannan an ba shi ne murya ko algid irin irin mizmar ali dawud mana irin mizmar dawud dawud ake nufi aka ce ali dawud قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس منا من لم يتغن بالقرآن باش تكم باش تكن جماعة من لم يتغن بالقرآن إنما من لم يتغن بالقرآن aw man lam yastaghni bil qur'ani wa imanoni guda biyu wanda bai kyautata karatun alkurani ba shi cikin al'umma ba shi cikin abin nan jama'ar manzon Allah ko ko wanda bai gamsu bai wadatu da alkurani ya rabu da abin da ke hannun mutane ba ba shi cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne yafi tsanani yanzu rayuwa ta riga ta shiga cikin fitina za a haddace alkurani an iya karatu an ya komai sai mutum kuma ya fitino da talauci ba wai lalle talauci ne ke akwai ba a'a san duniyar ne fi yawa da talauci to sai mutum ya je shiga nan ya je ya faɗi wannan ya je yana yana ci yana shi nan kaga ya zubar da martaban alkur'ani ke hmm. ba zai yi Allah ya baka alkur'ani abin da ya fi ba sannan ya barka kuma a wulakanci a kaskanci sai dai kai ka wulakantar da kanka ka kaskantar da kanka قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن قال أبو محمد يريد به الاستغناء وأبن لكن في الاستغناء كوداتو الله باك القرآن كسوك تبك تبتا لكي كوداتو زبر الركوع كسكنشي لكما سنشي لأبرا to al-istigna kuma ke samu al-qur'ani sai wadatu ko sai ne? sai an samu ne? to ya sai an samu tarbiya sai an samu tarbiya me yasa wai ga masu qur'ani kuma da yawa amma ba eh ba su wadatu ba ko ba su gamsu da halin da suke ciki ba ba su gamsu ba ko da shi sa suke bara suna almajirci suna kaza su je nan taro a yi karatun alkurani a nan mu an kira mutum ya zai kan kamba ma yana ƙasa <laughs> babu Umar qur'ani hiya sab'u almasani masani fatiha ita ce ake ce ma al-sab'u masani قال أخبرنا جشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منذ الله يشهد وإنا زنسيسي ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الله بيتي الله بيتي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da imani da Allah madaukakin sarki istajibu lillahi ku amsa kiran Allah wa li rasulihi idza da'akum lokacin da yake kiranka Bana manzo Allah na da khususiyya in manzo Allah ya kanka kana sallah ya san kana sallah ya kira ka sai kai ne sai ka amsa sai ka yanke sallar ka tafi an fahimta kira ka sai ga abinda ayar take faɗa ke an fahimta to amma in iyayenka ne fa suka kira ka sai ka idar da sallah ko za ka sallah ko sallame eh sai an yaya an taba samu wani bawan Allah sunan shi jurai jurai al'adi yana samman inda yake ne yake bautata ma Allah ko su kasa baya saukowa daga ibada al juraibun rahib rahibi ne in aka ce man rahibi manya-manyan limaman kirista coci kenan waɗanda suke ba duniya gaban su daga ibada sai ibada in al'umuru ya zo a kunna fitila ala hadda kaure zai uzzalama bil isha'i ka annahu manaratu mumsi rahiban mutabattil mafhum to abin da yake cike na ibada yana tsaka da ibada sai mahaifiyarsa sai hajjiya ta zo tana kwallon kira tana kasa shi yana sama bai san abin da ake ciki ba tana juraiju juraij ya juraij juraiju juraij ta ji shuru sai ce ya Allah ga sallata kuma ga mahaifiyarsa. ya Allah ga sallata ga mahaifiyarsa. to sai dai ci gaba da sallah gobe sai ta sake dawowa kuma ya dace yana cikin sallah haka nan sai kira su uku ba ta ji ya amsa ba sai ya daga ya ce ya Allah ga sallata ga kuma hajjiya na kira da mahaifiyata tana kira yaya zan yi sai ci gaba da sallah da aka yi kwana uku sai ta fusata ta ce in sha Allah jureji ba za ka mutu ba sai ka yi arba da karuwa babu alakar da za ta sa arba da karuwa saboda yana sama yana ibada ba roshi da kasa ba ya saukowa sai wasu ta yi mashi wannan addu'a haka ta ce ba ba za ka mutu ba sai kayi arba da karuwa juraidu bai san ga uwarsa ta yi addu'a ba ga abin da ke faruwa ba sai wata karuwa ta zo ta jarrabe shi ta jarrabe shi ta fitine shi ko shauraren ta bai yi ba to sai ta kulla masa sharri sai ta je ta samu wani makiyayi zai mata ciki ta haihu sai da ta fito daga shi ta haihu waye mutu wannan waye miki ciki ka haihu sai ta nuna jorai da kenan yana sama to mutane da yake dama in ka zamo daban da su dole su ji haushin dole su ji haushin ko dai ka zo mu tafi tare ko ko ka tsaya a'a kai ne sai ka bar gemu sai ka dage wando to kuma dole sai an ji haushin ka waye miki ciki sai ta nuna jorai da ne maimakon su zauna su tantance su bincika su yi menene a shi kenan sai aka je aka kama ana rusa mishi gida don ya sauko bai san abin da ake ciki ba bai san bikin da ake ba sai ga ana rusa mishi gida sai dai ko ce lafiya menene suka ce sauko za ka ga lafiya da za ka ko menene ana ta rusa mishi gida ya sauko lafiya sai gashi nan ta ce kai kai mata ciki ka haifi ta suka ce to sai ya ce to na san asalin wannan magana ku kai ni wajen mahaifiyata a kai ni wajen hajiya kenan ko na san asalin wannan magana addu'ar mahaifiyata ce sai aka ji da ya je ba su yi mishi komai ba a arzikin da ke ne ya nema kada ku yi min komai ku barin jin ya gana da mahaifiyata ya ce mama bayan gaisa yi min addu'a Allah ya karba kuma ki min addu'a Allah ya yaye kasifa ke nan ko sai ya gama da mahaifiyarsa sai ya dawo ya ce shi kenan a tafi sai zo ga karuwa da jinjirin da aka haife shi jiya ko yau ko jiya ko shekaran jiya sai ce ya babu man abu sai ya ce ra'il ganam kai dan jinjiri wane ne babka sai ce makiyayi shi kenan sai kuma zo ga babban waliyin Allah yana cewa makiyayi bai ce musu komai ba sai kama hanya zai koma ta mai cigaba da ibadi a'a ka tsaya za mu gina maka gidanka da zinariya dan menene ya ce a'a yadda kuka gan shi ta bauta a gina shi haka nan ba na son ginin bulo ko siminti ko zinariya an fahimta lokacin kuma sun ga babban waliyin Allah kenan shi yasa aka ce ai ba wanda ya magana a fil mahdi shi isa bin maryama shi menene kisa jurai sai haka wannan abubuwan duk sa'an da da a lokacin da ta faɗa sun zauna sun tantance da sun hutar shi kansu amma dama aka yi shi ke ai shi ke nan ba su masu ibada ba ne ke nan amma abinda suke abuwe kaza kaza kaza kaza kaza ba shi ke nan ba kowa zai laifi amma kai laifi ai su kenan masu gemi daga jirgin wando su suke yin haka su suke yin haka saboda duk sa'an da ka saba wa mutane kuma addini ne kake yi fa ba jin daɗi suke yi ba don me kai ka fi karfin shaidan su shaidan ya rinjaye su sai ka biya wannan tax sai an tsane ka sai an yi hasadanka sai an faɗa sai an yi kaza sai an yi kaza to shi yasa kai ma da kare ki kace kariki hanya kace wai kare ki hanya da gemin ka da gemun da mai aka ce farar riga fas ta fi saurin daukar datti datti zai zo sauka kan komen kifa ba za amma fara fas farar riga komin kankantar da in ya shiga sai ai mai za a gani to shi sa aka ce kai da kake tallata kaza da kai ma kai ta ka tsantsan ka kiyaye kanka ka kiyaye kaza ka kiyaye sunna ka kiyaye kada ka ja ma sunna menene zargi da bata suna da menene da menene mas'ala ce mai wahala ba yin kadai ba ka kare abin da kake yi an fahimta eh amma a ganka mutum yana tafiya yana shan rake za amma da gemun ka kana tafiya kana shan rake kana kekeke ka gan shi ka gan shi ka ai ba cewa za ka gan shi ba ka gan su ba shi kadai ba da kowa ake kenan ko in ba haka ba karuwa tana cewa wannan sun san shi banda ibada ba abin da yake kuma karuwa ai kun san in ji akun fasikun bi na ba in fata bayyana kuma karuwa ce fa waye ke ciki ta ce wani ba shi kun tabbatar farko ma zai ku ta take sai sai an tabbatar amma kawai ka sauko aka je ana fama rusa mishi gida bai san abin da ake ciki ba ya dai ga ana ta tsele ku lafiya ne ce lafiyan nan sauko za ka ga lafiya ba kai kai wannan aikin ba su ce na lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ba ni dama na je na gana da hajjia mahaifiyata na dawo shi ke na yi ce ba mamaki min addu'a Allah ya karba ki sake min addu'a kuma Allah ya <laughs> sai ta yi ya ce shi ke na bukata ta tabiya sai dawo wajen karuwan da jinjirinta da mutane da suke jira ya zo a yi mishi abinda za a yi mishi ba abinda ba za a yi mishi ba yana sama ana son a rusa gidan ya rabu ba ya mutu ba kenan ba yana zuwa ya ba mus man abu sai ce ra'il ganam jinjirin da aka haife shi wa ya haife ku wane ne abubakar sai ya ce makiyayi shi kenan kowa kuma ya tsaya a kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ashe babban waliyi ne mai karama shi Allah ya bashi karama to shi kenan kuma suka zo za a yi tabarruki da shi ce a'a na gama zan je saman jin ibada za mu gina maka gidanka da zinariya da menene da a yace duk ba na so ba shi ke gara abinda kuka rusa dai na na kasa gidan kasa dai gidan kasa za ku mai za ka iya yin wannan? eh shi ne istajibin in manzon Allah ya san kana sallah ya ce wane sai ka da sai ka zo manzon Allah ya kira ka ke ثم قال ألا أعلمك سورة أعظم سورة في من القرآن قبل أن أخرج من المسجد zan nuna ma surar da take da girma a cikin alkur'ani kafin na fita cikin masallaci falamma da an yakhruja qala da manzo Allah ya gama zai fita sai ce alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha wa hiya sab'ul masani wal al-azim allazi utitu utitu wanda aka ba babu wani babu fi kam yahtimul qur'ana kwana nawa ake son ka ta sauke alkur'ani kana takara da kullun kwana nawa kuma kwana nawa ne in kai ba قال أخبرنا محمد بن ابن المنهال قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد, يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ya ce duk wanda ya sauke alkur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimci komai ba a ciki kasa da kwana uku kwana in za ka yi kwana uku kullum izu ashirin kenan ko kasa da kwana uku shine nawa kwana biyu kwana biyu kullum izu talatin kenan ko iya an yi gaggawa da yawa babu la الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا kaga ya shigo cikin kitabus sahwi mai ce komai ba sai kawo babu a cikin babukan da ya gabata babun wani babu ar-rajula la a asalatan Sallah am arba'an mutum yana Sallah sai ya rikice salla raka'a uku ya yi ko raka'a hudu to ya zai a ba cikin yace faliyar ne alamarsa kana ko? e eh. kala fara na ya bin harun kala haddasa na hishamun an yi an abi salama an abi huraira alin nabi sallallahu alaihi salama kala manzo Allah sallallahu bin azani in an yi kiran sallah adibarar shaitanu lahu turatun hatta la yasma al-azan sai shaytan ya sheka ya gudu yana kara dan baya son ya ji a kiran sallah fa idza qudiya al-azan in an gama kiran sallah aqbala sai sake dawowa <coughs> fa idza suwiba adbara in aka tada ikama kuma don baya son ki sunan Allah haka sai sheka da gudu kuma fa idza qudiya tasnib in an gama kita da ikama sai sake dawowa aqbala hatta ya khatura bainal mar'i wa nafsihi har sai ya sa mutum yana kokonto sai ya sa maka tunani cikin zuciyarka har ka manta yaushe sallan da kai ma raka'a nawa ce fa yaqulu uzkur kaza uzkur kaza lima lam yakun yadhkuruhu hatta yazal sai ce na kaza mana in eh, kaza ba za ka na kaza ba saboda ba za ka na kaza ba saboda duk mutum kowa yana da abubuwa guda biyu a cikin kwallonsa hafiza allati tahfazul ma'lumat wa zakira allati tudhakkiru bil ma'lumat hafiza shine duk abin da ka ji sai ka haddace shi yana cikin buquratul shu'ur ba abin da ake cewa buquratul shu'ur in ka dauki dutse ka jefa a cikin ruwa sai ga me dutsen yayi markaz bukuratu shu'ur kenan sai ta kewayo yana da'ira yana da'ira yana da'ira har ya kai karshe to sai za farkon abin da ka ji hafiza za ta haddace za ta rike maka gobe kuma wani abin ya zo sai wannan ya je ina ya nada gaba wannan ya zo sai wannan ya nada gaba wannan har ya je karshe to duk suna nan ba tafiya ba inda suka je amma suna nesa da nesa duk sa'an da kake bukata abu shi ne zai gano kuma zakira kenan allati tastajlibul ma'lumat to za yanzu kana son ka tuna abu sai ga abin da ya wuce shekara ashirin sai ka tuno a ina yana nan mantawa kai da ka tashi bukata su ka kira shi gashi ya ruba daga waje ya zo ba fa yana nan aje waje Ke sa abin da ka saka inda ka saka dutse inda ya marsanta ɗayan tsaya tsakiya ɗin nan shine a bukuratu shu'ur kenan to sai ga yana ta da'ira wannan da'ira shi ke yana tafiya yana tafiya yana tafiya hashiyatu shu'ur kenan hashiya har ya karshe an fahimta sai ya zo maka ka tuna ka zamana ka tuna ka zamana abinda ka manta da shi sai tuno maka shekara ashirin ka manta shekara talatin sai ya tuno maka to kai kuma abinda ka manta shekara goma shekara ashirin da ka ga ya zo maka cikin zakira sai ka bi shi sai ka shagala da shi har ka zo ka manta ma cikin sallah kai an fahimta sahabbai suka ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna sallah ina muke kallo wajen sujjada nan muke kallo amma ga shi yanzu ina suke kallo gabas to yanzu ina ake kallo eh kana shiga sallar ka manta ma cikin sallah kai ka tuna kaza ka tuna kaza ga kauje kaza ga kauje kaza ga kauje kaza to ne sai ka tashi ka tsaya hatta ya zalla rajulu in ya yajri kam sallah. sai ka tashi ka miki shi ga raka ta tsaye ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu ka manta ku sai ko fa ya lam a hadukun kam sallah salatan au arba'an falyasjud sajdatayn wa huwa jalis nan an kawo yadda zai magance jadar rafkanuwa ne amma ba a fada mishi yadda zai gyara sallan ba duk sa'an da kake sallah sai ka samu shakka ko kwanto shakka din ko babba ko karama dama an san ce shakka ko ce shakka istiwa'u tarafayn na istiwa'u istiwa shai abu ne ya zo abubuwa guda biyu suka zo suka yi daidai ka kasarin jayar da ɗaya wannan shakka kenan in ka rinjayar da ɗaya ya zama zannun kenan wanda aka rinjaye ya zama waham an fahimci a shakka kenan ku kana zai da kofar ce alhaji na ciki ko yana gida kuwa a'a kamar ko yana nan kamar ya fita kamar yana nan kamar ya fita in ka kasa rinjayar da wani to shakka kenan kai amma wani tunanin ya zo maka hanya ko baki na kamar ya fita ake bahaushe zai ce ina kyauta zaton to zato kenan wanda aka rinjayar da wani akan ne wahami kenan zannu azzannu alwaham alaysa kadhalik wala ilmu ma huwa hmm? kun manta ko to ku da shi to shine in kana sallah sai ka manta na karanta fatiha ko ban karanta ba na karanta sura ko ban karanta ba na yi tasbihi ko ban yi ba raka'a ɗaya nake ko raka'a ta biyu ta biyu nake ko ta uku ta uku nake ko ta hudu to wannan shakka da kake yi din nan akwai abinda in kara shakka na yi raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu akwai abinda yake yakini akwai abinda yake shakka raka'a ta ɗaya dai yakinin kana nan raka'a ta biyu ita ake shakka to yabni ala mastaykana sai kai gini a to raka'a ɗaya ce ba ta biyu yanzu zaka kawo ta biyu in kana shakka raka ta biyu ce ko ta uku to raka ta biyu ita ce yakini ta uku ita ce shakka to sai ka dauke da babu ita sai ka kawo raka ta uku sa'annan in raka ta uku ce ko ta hudu kake shakka sai ko kwanto kana shakka sai ka dauka raka ta uku ce ta hudun babu ita don ana kokwantar ta yanzu zaka kawo ta an fahimta to in ka kawo ta sai ka yi sujjadar rafkanuwa saboda abin nan da kuka yi da shaidan za ka yi rantarwa rantsuwa maya. an fahimta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. in mutum bai san raka ne ba bal yataharra thawab to ashe ashe shakka din akwai babba akwai karama shakka da in za ka tsaya awa ɗaya cikin sallar ba za ka yi tunawa ba to ne sai kai fal yabni ala kara amma an kana shakka raka kai raka ta biyu kai raka ta dai harar sawab manzo Allah ce sai ya kirzadi abin da ke gani shi ne daidai sa'annan sai sujjadar rabkanuwa an fahimta ko shakka babba ko shakka karama duk manzo Allah ya ka magani su ko in shakka babba ce alamar sai kana. in shakka karama ce harar sawab ya kirzadi abin da ke gani shi ne daidai ya cika sallarsa akan haka sai ya sujjadar Sa'an sa'annan kuma abin da ake ce ba sujjadar rabkanuwa tari kai ragi kai duk abin da ya kama ka cikin sallah an kai sujadar kabri sallah ka tayi duk abin da ya kama ka cikin sallah an kai sujadar ba'di sallah ka tayi ko kabri ko ba'di duk sun yi sai dai malamai ne suka ce in ka zane ayi kabri in ka zane ayi ba'di waɗanda suka ce in ka zane kai kabri ba su da koko kwanto in kai ba'di wajen su sallah a sallah ka tayi wanda suka ce ba'di za ka yi ba su hana kai kabli in kai kabli sallah ka tayi an fahimta sai sa in ka rude ka karga karka wahal da mutane yanzu so ake a ilmantar da mutane ba sa shakka ba ba ka ma rikita wa mutane lissafi da ana koya mutane tarbiyya ne duk abin da ya faru a cikin na sujadar rafkanuwa in kai sujadar kabli sallah ta yi ko kai sujadan ba'adi sallah ta yi an fahimta waɗanda suka ce kai kabli nan ba su ce in kai ba abi sannan ka ta ɓace ba suka ce in kai ba abi ma ta yi amma muna ganin abin da ya fi ne muka ce kai kamli wanda suka ce kai ba'adi ba su kai kabli sallah ka ta bace ba suka ce muna ganin ya fi ne amma an kai kabli sallah ka tayi in kai ba'adi sallah yanzu kuma za a shiga wani wahala a cikin wayannan abubuwa shakka kuma da kake shakka in shakka karam in abinda kake shakka akai da karami da babba raka biyu ko uku biyu ce fatta uku babu raka uku ce ko hudu uku ce raka ta hudun babu raka shi kenan wacce babu din yanzu za ka kawo ta tunda kun yi gwagwarmaya da shi ɗan? za ka yi sujjada kamar yadda muka ce duk sujjada an kai kabli sallah ta yi duk sujjada an kai bani sallah ta yi an fahimta قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة الماجشون قال أنبأنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا لم يدري أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا إن ينكو بسني بركعة أكو يكوه فليقم فليصلي ركعة يتاشي يكاو ركعة لا يتزموه mana uku na nan ba uku ba shakka akai da hudun ce akwai shakka an fahimta kuma da yasjud ba a da zalika ne bayan ya gyara sallan ya yayi sujjada guda biyu in yayi kabli yi in yi yayi ta yi fa in kana salla shafi a talahu salatahu inda ya shakka ko raka uku ne ko hudu ya dauka uku ne a kashin gaskiya hudu ce in yi ka raka a daya ai raka ta biyar kenan ya kashe manzo Allah ce a talahu salatahu وإن كان صلى ta tarziman ترغيما للشيطان ya zama an turmusa hancin shaitan kenan an kunyata shaitan kenan bai samu komai ba a cikin sallar ka qala abu muhammadin akhudhu bihi babun fi sajdatay sahwi min az-ziyada wannan hadisi sai mu karanta ko mu yi istinbati mu magani dan shi ce babu babu fi sajdatai as-sahwi min az-ziyada wai me kenan saboda me saboda kari to sai mu ga hadisi bai kawo kari ba ko qala akhbarana yazid ibn harun qala anba'ana ibn aun an muhammadin an abi hurairah qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إهدى صلاتي العشي ihda salatai al-ashi manzo Allah yayi sallah guda ɗaya cikin sallolin azhar ko al-asr fa salla rak'ataini thumma sallama wa qama sai manzo Allah ya raka'a biyu sai sallame assalamu alaikum assalamu alaikum sai manzo Allah da kanshi yana jin kaman abin nan akwai akwai matsala bai dai gano ko menene bane وقام إلى خشبة مغتربة في المسجد فوضع يده عليها sai tashi ya je wajen wani katako da ke aka ajiye a masallaci sai ya dora hannunsa mai albarka a kai kala ya zidu wa a bin aunin wa wa za a kafai hidahuma ala zaharin ukura sai manzo Allah ya ɗauki hannunsa ya dora kan wani ɗaya ya dora kan kirjinsa وأدخل أصابعه العليا في السفلى واضئا وقام, كأن وقام كأنه غضبان ya tashi kamar da yana cikin rashin jin daɗi kamar yana cikin fushi abu ya faru amma bai san menene ba qala fa kharaja sar'an manzo Allah ya sallabe salla as-sar'an sune waɗanda akwai riwaya da muke karanta cikin Buhari aka da ai sallabe salla akwai shedanu a bakin kofar masallaci suna kira mutane fito fito fito isa ana sallabe salla sai ga fitfutun ya fita to as-sar'an sai suka fita daga masallaci من الناس وجعلوا يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة في آه أي صلاة أن أن لما كس أرجع صلاة أرجع صلاة يو صلاة الظهر هذا وبيو العصر هذا وبيو وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلما a cikin mamun da aka yi sallah da su akwai na abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhuma ba su sun ce kuma sai suka ji kwarjinin manzon Allah sima manzon Allah gyara ko sima manzon Allah sallah tana bukatar gyara wa fil rajulun rajulun ya yadaini yusamma zal yadaini to ciki akwai wani mutum ne yana da dogon hannu shi yara ce mishi zul yadaini to shi na abubakar na ciki sayyidina umar na cikin sahu suna bayan manzon Allah to sai suka ji kwarjinin su ce ma manzon Allah a gyara sallan nan ko kuwa akwai matsala to shi wannan sai karfin hali yayin nafta maza sai ce fa qala ya rasulullah anasita anasita as-salata am qusira ya manzo Allah man tuwa kai ko kuwa yau sallah ta koma raka'a biyu <laughs> ya manzo Allah man tuwa kai ka sallame ko kuwa yau sallah zahar ko lasar ta koma raka abu ke fa faƙala shi manzo Allah ce ma nasitu wala fusirat as salatu manzo Allah ce ba manta ne ba kuma ba a rage sallah akai ba Awa ka kazalika sai manzo Allah ya faɗi haka sai manzo Allah ya waiwaye mai su Awa kazalika aw kama yakulu zuriya dai abinda zuriya dai ne faɗa haka yake ko dai mantuwa ko an rage sallah to lokacin kowa ya ce eh ya manzo Allah eh haka ne haka ne qalu na'am iska ce eh wani abu ya faru qala faraja'a sai manzo Allah ya dawo fa atamma ma baqiya thumma sai cika abinda ya rabu na sallar ثم سلم وكبر فسجد طويلا ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل ما سجد ثم رفع رأسه وانصرف يتشك سلم شيء سجده sa'annan sai ya juya ya ce aina mahallu shahid babu fi sajdatai sahwi min al-ziyada ah sallaman da aka yi shi aka tsara sallaman da aka yi قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال دقى أبو هريرة الله يكرم سيداتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر منذ الله يا صلاة الظهر قول أصر فسلم في ركعتين من إهداهما شيء منذ الله دي صلى ركعة بيو شيء سلمي فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة suna da yana da wala wala hilfi kenan da bani zuhra bani zuhra mutanen madina ne ko an san su bani zuhra mutanen amina binti wahab kenan mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne su ibnu hajjab zuhri jikokin jikokinsu. sai ce a kusirati salatu am nasita ya rasulallah an rage sallah ne ko mantuwa kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba rage sallah ba manzo Allah yanke ya yi koko cikin shakka ban manta ba manta ne ba kuma ba rage sallah ba yanke yi da cikin wara shi ce bala inna ba'd zalika kad kana fa qala zul shimalayni qad kana ba'd zalika ya rasu rasulullah ya manzo Allah ai tabbas wani cikin abubuwa bin nan da muka fada ya auku fa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas to yanzu an samu manzon Allah ya kine kenan da ya ce manzon Allah mantuwa aka yi ko an rage sallah ne manzon Allah ce ban manta ba kuma an rage sallah ya ce a'a ɗayan wannan abubuwa tabbas ya au qad kana wai me kenan tabbas ya au to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu yakinin al'amarin sai ce asadaka zuliyadain abinda zuliyadain fa da haka ne qalu na'am ya rasulullah to lokacin kowa ke da bakin magana na'am ya rasulullah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في ذلك في تلك الصلاة وذلك فيما يرى والله أعلم من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، حتى استيقنوا to wai shi ba wanda ya faɗi cewa ai sujjadar rafkanuwa a wannan to sawa'an an fada maka kai baka ji ba wani ya ji an fada wani wuri kuma ka'ida ta tabbatar tunda yanzu ayar manzo Allah ya sallame sallah har aka yi magana da ya sallame assalamu alaikum assalamu alaikum manzo Allah shi a wajen shi ya ya gama sallah wata ruwaya sai da ya tashi shiga gida ma to wannan maganganu da aka yi suna baka sallah ba za su baka sallah ba to lalle ne sai cikin larabci ko in yi da hausa liman ne abu ya rikice mishi me ya faru aka ce ai kari kai ko ko rage kai shikenan Allahu akbar sallah ta yi ko hausa ta bata sallah eh sallah ta yi ko da hausa ce o magana ta gyaran sallah ce ba قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا فقيل له فسجد سجدتين yace manzo Allah ya sallaci a raka'a biyar sai aka ce ya Allah ai ai karin cikin sallah raka'a biyar kai to sai yayi sujjada sujjadar rabkanuwa aka gyara sallar zan liman ya yi kuskure ai za a kunya tashin ruwa ko za a kunya tashin ruwa babun iza kana fi salati nuqsan in aka samu rage aka rage in aka samu rage a cikin sallah قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاد عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج an ibn buhaina kala wannan kisan abdullahi ibn buhaina kenan qala sai ce salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn thumma qama wa lam yajlis manzon Allah ya yi mana sallah a biyu sai ya tashi wa lam yajlis bai ce fa lam yajlis ba ban bambanci tsakanin wa lam yajlis da fa lam yajlis wa lam yajlis bai zauna ba fa lam yajlis an tuna masa amma ya kiyaye wuce nubbiha fa lam yajlis amma wa lam yajlis ya tashi wa qama nasu sai mutane suka tashi falamma qada salata da aka da ake da manzo Allah ya da sallar nazarna taslimahu fa kabbara sai muka jira muka zai sallama ne sai manzo Allah ya kabbara Allahu akbar da da فسجد سجدتين وهو جالس sai su sujjada guda biyu yana zaune kabla an yi sallima sun masallama kabli kenan ku to me ya faru a nan rage aka yi sai aka yi kabli to da ba di aka yi sallah ta yi ko yi ba قال أخبرنا محمد ابن الفضل شكرا إما تنا صلى saboda tahiyyar ula zama tahiyyar farko ba ba ba ba wajiba bace bana zama zaman tahiya ma'ana lokacin da mutum ya a biyu ai zai zauna ya tahiya ko sai bai zauna bai manta ya tashi kafin ya rabu da kasa in aka tuna masa sai ya zauna a yi tahiya kuma ba abin da za a yi Allahu akbar sai aka ce mishi subhanallah sai ya zauna bai miƙe sama ba an fahimta shi zauna ya tahiya ba komai cikin sallan ba za a yi gwani kabili ko ba a ba amma sai da allahu akbar ya miki sai aka tuna masa sai ya yaya sai ya dawo ya zauna ya ci gaba to saboda ne saboda ya shiga raka yana cikin rukun wajibi wannan dawo wanda ya shi kenan sai ya cika sallarsa a haka in ya cika su sallarsa kaga tahiyya ta farko ba a yi ba kenan to sai a yi mata sujjadar kabli sallah ta yi in ma ba a aka yi sallah ta yi abinda za ake nanata ko kabli ko ba sallah ta yi mata na da kokonto da yawa suna da wahala cikin kabli da ba din ya kamata ya zama abubuwa ne da kowa ya fahimce shi an fahimta قال أخبرنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن مالك بن بحينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين من الظهر أو العصر فلم يرجع ما فلم يرجع أها يا كاش فلم يرجع aka yi tasbihi bai sake dawa ba hatta farga min salatihi sai da idan da sallah ya gama sun masaje da sajdatai alwahami sun masallama sai su zan rabkan wasa annan sai zauna an fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن العلاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فصبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا da ya sallah da ya tashi raka ta ne muku ya zauna sai tashi miki zai ce subhanallah ya ce ya nuna ne ku taso ku taso kenan ko ma faraga min salatihi sallama wa sajada sajdatay sahwi wa sallama wa qala hakaza sana'a bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga nan ragi aka samu ko kari sujadan da aka yi kuma wacce sujada aka yi duba mana karanta ga shi bakka wadda aka yi ba di kenan ko باب النهي عن الكلام في الصلاة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم